Masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da fara'a da nomar da dalol da kuma niyya muryar Arewa. a ghana kuma ana iya kama mu a alfarido kuma si kai kuna ma iya samun mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar juma'a goma ga watan nuwamba ibrahim kalmasi garba ne da mahmud lalo da sauran abokan aiki ke muku marhaban a wannan shirinmu daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. To Ibrahim shugaban Amurka Donald Trump ya nufi kasar Vietnam a yau Juma'a a ziyarar kwanaki 12 da yake a gabashin Asiya. babban attorney general ɗin ƙasar saudiya ya tabbatar da tsare wasu mutane 208 a wani wagegen binciken badakalar hanci da rashawa da ake yi sannan wani ba amurke ɗan asalin afirka da ya hijira daga liberia ya zama bakar fata na farko da ya zama magajin gari a wata jiha a nan amurka to kanin labaran kenan sashen Hausar muryar amurka ya gabatar da majigi kan rikicin boko haram gaban jami'an soji da kuma na gwamnatin najeriya kaga jama'a za a wayar masu da kai su san illar ta'addanci yayin da a jihar borno kuma ke fama da matsalar tsaro sai kuma gashi wasu sabbin salo na sace-sace matasa sun ballo da su mun sata akuya ne an kawo mana ni wanda na diba akuya guda biyar za kuma a ji cewa gwamnatin najeriya za ta kafa wuraren tsayar da direbobi don su huta a latilas kafin su ci gaba kamar kowace ranar juma'a jummai ali na tafi da shirin lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya nufi ƙasar Vietnam a yau Juma'a a ziyarar kwanaki sha biyu da yake a gabashin Asiya, inda yake tattaunawa kan batutuwan da suka shafi kasuwanci da diflomasiyya da kuma kore ta Arewa. Trump zai ziyarci ƙasar ce domin halartar taron koli na ƙungiyar haɗakar tattalin arzikin ƙasashen yankin Asiya ta APEC, inda ake sa ran manyan shugabannin ƙasashen da suka fi karfin tattalin arziki a yankin za su tattauna kan ci gaba da kuma haɗin kan kasashen yankin. Yayin wannan ziyara Trump zai haɗu ya kuma gaisa da tsoffin sojojin Amurka da ke zaune a ƙasar ta Vietnam. A ɗaya ɓangaren kuma ya zuwa jiya Alhamis babu tabbacin ko ganawa tsakanin shugaba Trump da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin za ta yi ko a'a. jami'a fadar kremlin yuri ushakov ya faɗa a kamfanonin dillancin labaran ƙasar rasha cewa shugabannin biyu za su haɗu a yau juma'a a gefen taron na apec wanda zai gudana a danan sai dai sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya nuna shakku kan yiwuwar haɗuwar shugabannin yana mai cewa babu wani abu da ya nuna ko an samu ci gaba kan mahimman batutuwan da ke tsakanin ƙasashen biyu da har za su sa shugabannin su haɗu gaba da gaba sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce ministocin tsaron kasashen da ke kungiyar tsaro ta neto na duba hanyoyin da za su janyo rasha ta rika nuna ladabi ta hanyar amfani da wata yarjejeniyar dakile yaduwar makamai yayin wani jawabi da ya yi wa manema labarai a hedkwatar neto da ke belgium Mattis ya ce yunkurin dawo da rasha kan hanya bisa wannan yarjejeniya da ta sa hannu na da muhimmanci kwarai ita dai amurka ta dage cewa rasha na fitar da makamai masu linzami wanda hakan ya saba wa yarjejeniyar wacce ake wa lakabi da inf a takaice wannan yarjejeniya dai ta haramta fitar da makaman nukiliya da kuma masu linzami waɗanda ke tafiyar matsakaicin zango a kan doron ƙasa rasha a nata ɓangaren kuma ta sha musanta wannan zargi wanda ake cewa ya saba wa yarjejeniyar ta inf sannan ita ma ta zargi amurka da saba wa wannan yarjejeniyar hukumomin moscow sun yi zargin cewa za a iya kai masu hari da makamai masu linzami da amurka ta girki a poland da kuma romania idan aka inganta masu fasali babban attorney general ɗin ƙasar saudiya ya tabbatar da tsare wasu mutane 208 a wani wagegen binciken badakalar cin hanci da rashawa da ake yi wanda aka yi kiyasin an salwantar da sama da dala biliyan 100 cikin shekaru da dama a wata sanarwa da ya fitar a jiya alhamis saud al ya ce an saki mutane bakwai daga cikin waɗanda ake tsare da su yayin da 201 ake ci gaba da zama a hannun hukuma sannan ya ce gwamnati ta rufe asusun adana kuɗaɗe kusan 1,700 da ke bankuna masu sukar gwamnatin saudiya sun ce wannan bincike wani yunkuri ne na yin jarod da manyan jami'an gwamnatin kasar da kuma kare 'yan adawa daga shiga harkokin gwamnati domin a dama da su yayin da rima muhammad bin salman mai shekaru 32 yake jagorantar sabuwar hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da aka kafa Paparoma John Paul na ɗaya wanda shine Paparoman da ya taɓa riƙe mukamin na wani ɗan gajeren lokaci a tarihin wannan zamani ya ɗau hanyar zama cikakken mai tsarki ko kuma sainthood a turanci a jiya alhamis fadar vatican ta ce paparoma francis ya yi na'am da kyawawan ɗabi'un paparoma john paul na ɗaya wanda ya kwashe kwanaki 33 kacal yana jagoranci kafin mutuwarsa a shekarar 1978 wacce ta zo da ba zata mutuwarsa ta haifar da cece kuce inda wasu ke ikirarin kashe shi aka yi saboda wani batu da ya shafi bankin batukan a yayin da wasu kuma ke cewa kashe kansa ya yi matakin shirin karramashin na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wani littafin da 'yar jarida stefania falaska ta rubuta mai taken pop lucini chronicle of death wanda ya kore duk eh, ƙarerayin da ake yi kan mutuwar paparoma john paul na ɗayan wanda ake wa kirarin papiroma mai yawan fara'a inda kuma littafin ya nuna cewa ya mutu ne daga matsalar bugun zuciya yana mai shekaru 65 kafin dai a bashi wannan matsayi na cikakken mai tsarkin ko kuma saint sai fadar vatican ta tabbatar da wata karama da aka taɓa danganta shi da ita wacce ta nuna ya shiga tsakani da ya yi madadin wani da kuma wata karamar ta daban labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a wata nasara da wasu ke mata kallon ta yi hannun babbar riga da tsatsauran shirin shugaba donald trump ta kuma nuna irin tsarin da aka gina amurka ta yadda kowa zai iya cimma burinsa idan har ya nuna kwazo masu kada kuri'a a helena babban birnin jihar montana sun zaɓi wilmot collins wanda a da tsohon ɗan gudun hijira ne daga liberia a matsayin magajin garinsu collins shine ba amurke ɗan asalin afirka na farko da ya zama magajin gari a tarihin jihar babu shinge ga abin da kake so ka zama da santi 25 na shigo ƙasar na aljihuna in ji collins mai shekaru 54 yayin wata hira da ya yi da murya amurka To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, sashen Hausa na muryar Amurka ya gabatar tare kuma da nuna wani majiki da ya yi kan rikicin Boko Haram majigin da ke tafi da sakonni iri-iri da kuma koyar da darussa hassan mai na kaina gare ka yadda aka fara zaman kallon wani shirin talabijin na sa ɗaya kenan a ofishin muryar amurka da kenan abuja kan tarzomar boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya zaman kallon wannan majigi wanda aka tsara kan jajircewar 'yan Najeriya musamman mutan arewa maso gabashin kasar. Sa'ilin da kasar ta yi fama da ja'ibar Boko Haram ya sami halartar kusoshin rundunonin sojin ruwa, sojin kasa, sojin sama da mahaikatar tsaron Najeriya. Baya ga wasu jami'ai daga ofishin mai bada shawara na musamman kan sha'anin tsaro Daga bisani na tambayi kakakin hedikwatar sojin Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, kome zai ce akan abin da ya gani cikin wannan shiri? Gaskiya muryar amerika ta cancanci yabo saboda gudanar da wannan majigi da ta yi ba don komai ba suna can amerika amma sun nuna damuwa kan matsalolin da ke damun wannan ƙasa kaga jama'a za a wayar masu da kai su san illar ta'addanci sannan kuma wannan abu ya ƙara dankon zumunci musamman tsakanin mu jami'an tsaro da ku kuma 'yan jarida ba don komai ba abubuwan da muke kun nuna ma duniya cewar ga kokarin da ake yi. Mawallafin jaridar yanar gizo ta Daily Nigerian, Jafar Jafar, na ɗaya daga cikin faran hula da suka kalli wannan shiri tare da sojojin. Hotuna in ka duba ka gani shi ma ya yi kyau da kuma mutanen da aka sassaka da kuma kokarin da wato gwamnati take yi komai an saka shi a ciki babu abin da aka bari. To ko me yasa aka zaɓi gayyato kusoshin sojin Najeriya da farko don nuna musu wannan shiri? Tambayar kenan da na yi wa manajin edito na sashen Hausa na muryar Amurka alhaji aliyu mustapha sokoto mun gayyato su ne ta dalilai uku na farko domin su abokan aiki ne tare da mu wajen kokarin fama da wani al'amari na biyu dukkan wannan sojoji suna da rawar da suke taka ta fannin watsa labarai na uku saboda su ƙara sa wa abin albarka shi kansa su ga abin da suke yi su kuma san kokarin da ita murya amurka ta yi domin taimaka wajen ilmantar da duniya kan wannan al'amari hassan mai na kai na muryar amurka daga Abuja, Nigeria. Zuwa da Hassan daga Abuja kuma bari mu buga jihar Borno inda a yayin da jama'a ke fama da tashe-tashen hankulan Boko Haram sai kuma gashi wasu matasa sun bullo da wasu sabbin dabarun sata. To amma sun fara fadawa ragar rundunar kariya ta farar hula. Haruna Dauda gare ka. shugaban wannan runduna na bada kariya ga fararen hulan ibrahim abdullahi ne dai gurfanar da waɗannan mutane a wani taron manema labarai da ya kira a garin maiduguri cikin waɗannan mutane da ake zarga dai hadda masu karkata abincin yan gudun hijira da masu sai da katin jabo a sansanonin yan gudun hijira da masu satar akuya da wasu da ake zarga da haɗin baki da ma wani sabon salo da ya ce wasu sun bullo da shi inda sukan yi cefane su kai gidan wasu mutane sannan su yi sallama su ce aiko su aka yi su ba da wannan cefane su kuma nemi a basu wani kayayyaki da cewa mai gidan ne ya turo su wanda idan matar gidan ta nemi jin ƙarin bayani daga wajen mai gidan sai su karba wayanta sai kuma su ruga da wayar mafi yawan waɗannan samari da ake zarga ne sun ansa irin waɗannan laifuffuka da ake zargan su da shi. Katin Action Against Songa ne. A 18,000 na abin da muka karba. Kuno da kuke wani harka? Mu shida ne duka har da su masu raba. Mun a kam ne an za raba mun gani. Kun yi jabu kuna saidawa. Haka A ni dan kasuwa ne. To kake sayan wannan kayan abincin ko? Eh. Amma ka san cewa kuma ba na saida ba an yi saboda 'yan gudun hijira ne. ne ko ga sha rubuta cewa ba na sai da ba ne ban yi karatun bokon ba shi yasa ban lura ba kai ne me karban waya nake hannun mutane mutane nawa karbi waya yanzu a hannun su ya fi goma ma a ina ya kake karbi wayoyin zan ce musu bari zan yi waya da mai gidan ku yanzu nan ya aiko ni ne ya ce ku kira shi ku ba mu mai magana an suka kira shi sai an tafi da shi kamar an ce kana zuwa da wani cefane hakan nan sai ka mika ko eh zan ce in ji shi ne ku tambaye shi wa eh sai karbo yan sai ka fice da shi eh me haka nan nan abun nan mun sata akuya ne an kawo mun nan guda nawa ka diba ni wanda na diba akuya guda biyar na dauki akuya ne na sai ya ce akuya ne guda nawa akuya guda biyu in Allah ya raba zan sake dokawa ba gama dai karin haske da kwamandan ba da kariya ga fararen hula wato ibrahim abdullahi ya yi min mu yanzu kamar wannan na rashin imani da aka yi kayan abinci da ya kamata aka yi wa yan gudun hijira wanda ba yin su bane Allah ya jarabce su da wannan hali amma ba ta gari su je wajen su ko kuma su karkatar da wannan kayan abincin su koma kasuwa su saida pipe din ruwan nan hukumar da take ba da ruwa a cikin jihar borno ita ce take da wannan pipe din shi yasa nake kira da wannan ma'aikatar kasance sun sa ido akan ma'aikatan su saboda su ake hada baki aka ce ba a cin gari da sosai dan gari masu ɗaga akwai kuma shi kuma sabon <laughs> a cikin gari haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To Allah shi kiyaye a kuma gaida Haruna. Daga Borno kuma bari mu kada Abuja inda hukumomi ke jaddada muhimmancin wuraren sa direbobi su rika hutu kafin su ci gaba da tafiye tafiyen su, Nasiru Adamu Alhikaya gare ka. Some ya zama wajibi a bullo da tsarin amshi mabuɗan direbobi a tasha sannan kafin a basu su dau fasinja ko kaya don hawa titi a yi musu karamar jarabawa don gano suna hayyacin tuka mota ko kuwa a'a in ji farfesa wole shoyinka wajen kaddamar da kafa tashoshin zamani na tsayawar manyan motoci da aka yi abuja da lagos so, wasu sukan kwankwaɗi giyar gwaggwaro ko ya zama barci bai wadace su ba amma sai su hau hanya da hakan kan haddasa na hadura. wasu daga tashoshin da za a kafa zuwa yanzu sun hada da garin Ogbulafo a inugu Lakwaja a jihar Kogi Marabar Jos a Kaduna da kuma Ilela a Sokoto shugaban kungiyar direbobi na Najeriya Najim Usman Yasin ya ce suna maraba da tashoshin don hakan zai taimaka musu su rika sararawa ba duk wuraren da aka yi pontin wuri tara wurare ne da motoci ke tsayawa inda da direba aka ce ya tafiya kamar awa shidda yana tafiya don ya tsaya ya huta kamar minti talatin nice it's not bad Gwamna tiku ba gudu na jihar Kebbi na kan gaba a mara baya ga aikin waɗannan tashoshin. Babban hikima ce da wannan ma'aikata mai kula da jirga-jirga ta jiragen ruwa a yi tashoshi manyan motoci za su rinka tsayawa saboda ko kwanan baya masu manyan motoci ƙungiyar NATO ta jihar Kebbi sun zo sun same ni suka gaya min cewa cikin wata shidda sun taɓa hasarar mota wajen hamsin da ɗaya da kaya saboda rashin irin waɗannan wuraren tsayawa na ji daɗi cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari a lokacin shi ne ya ga muhimmancin a yi haka kuma yake yunkurin lalle lalle a yi da sauri. Hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwa ke da alhakin kafa tashoshin da haɗin gwiwar samar da bayanai daga hukumar kiyaye aukuwar haɗura. 90% of the goods coming to Nigeria are distributed by road. Kashi 90 cikin ɗari na kayan masarufi da kan shigo Najeriya aka raba su ne ta hanyar mota. Don haka ba wai kaɗai muna buƙatar kyawawan hanyoyi ba ne, kazalika muna buƙatar irin waɗannan tashoshin don kawo sauƙi a sufurin. Shugaban hukumar barista Hassan Bello ke ƙarin bayani a taron da ya ɗaya hancin duk masu mu'amala da tituna. Kaga idan an yi haka za ka ga an inganta kai kaya wata rana yi oda kaya kafin su zo kano misali sai a yi kwana bakwai ko takwas. yan kasuwa ne za su zuba jari wajen gina tashoshin nasura da maili Kaya murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru yanzu kuma bari mu koma gefe guda jimmai ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. an samu bullar annobar wata cuta da ba a san kanta ba a gidan dugus da ke ƙaramar hukumar dutse na jihar jigawa rahotanni na nuni da cewa cutar ta kashe kimamin yara hamsin abin takaici kuma lokacin da aka samu bullar annobar wannan cuta mutanen garin ba su shaidawa hukumomi a kan lokaci ba bugu da ƙari kuma babu asibiti a wannan gari za mu ji ta bakin wasu mutanen wannan gari da 'ya'yansu suka kamu da cutar kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya yi tattaki zuwa gidan Dugus inda ya zanta da wasu iyaye da suka rasa 'ya'yansu a sakamakon wannan cuta. Salamu alaikum sunana Zurga Lini gidan Dukus. Wallahi hali sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda al'amuran abin da ya faru da mu. Asalin abin da ya faru zazzabi ne mai zafi tunda a lokacin da yaro na ya fara kwanciya a haka da yamma ya kwanta muna dan taba jikinsa muna ji da zafi shine muka je muka gudu gudu muka je muka kai asibiti mafi kusa da mu nan a wani wangara. to muka je nan bayan an sallamo mu an masa allura an sallamo mu muka zo aka bashi wannan magani gidan ya muka je jikin da sauki can dare he jikin ya sake dawa bayan nan wahe gari shi muni muka tafi laraba daga laraba shi ne aka tura mu gai aka ce mu je gai mana tsatsin jini to mun je ne can ma an yi tsatsin jini na muhimmi aka bayan mu magunguna da allura aka zo aka dawo aka ci gabar yi masa a yanzu bai warware ba sosai shekara sana zai kai shekara ɗaya da rabi tun daga watan babbar sallah muke ci gaba ake ci gaba da wannan al'amuran wannan cuta kuna da alƙalman da yaran da suka rasu a yanzu muna da alƙalumin yara sama da hamsin dai wanda suka rasu wallahi ni dai a yanzu kai kawai asibitin nan ma har gajiya ne ni ce masa bari mu zuba Allah idanu saboda mun ɓadda kuɗi ya fi naira dubu ya fi naira dubu goma sha biyar a kai ya abin da makaranta dana hidi ya kare an mu samu kawo mutum talatin haka dai a kwance yanzu dai Allah da ikonsa Allah ya kawo mana da ahuwa gaskiya ba sosai kamar yana abin ya ba mu zafi kuma ya ba mu tsoro kamar kamar kwanaki ba sunanki Khadija malama yanzu wani hali ake ciki haka yaro daga ya kwanta kalau sai ya tahi da zazzabi eh kahihi amai ke ke na yaran ki guda nawa ne yaro na ɗaya ne da yaran ki ɗaya ne yayi zazzabin ne yayi zazzabi kwanan sa biyar da zazzabi Allah ya mara su tuwon yaran nan ta kwanaki da ake cewa an samu guda arba'in da hida ina ga su ne na farkon rasuwa kan ta kansu ta fara to a kika fama da jinyarsa jinyar siye da na fama da ita daga kwana biyar matsayin zuwa rasuwar sa hede ka kwantar hede ka tayar daidai da ruwa mutum baya iya sha sai ka dura masa a zo matsayin koko haka kunu duka mutum baya iya ci sai ka bayi mai da ya gamu da zazzabin nan asibiti aka kai hinan laraba aka je laraba ake ganin kamar an samu sauki ba a samu ba sai aka mai da hinan wangara sai ake cewa laima ce haka dan ne. lokacin aka samu maganin danhin aka dura masa to duka dai ba a samu sauki ba a ƙarshe kuma allah ya mara rasuwa an ce akwai wata cuta da ta bullo wata ta shafe ka eh gaskiya ta haife ni dan kaga wancan yaron mai kira na na kai asibiti ya kai so shida ya da farko zazzabi suke ta fama da shi mai zafi sai tari suke ta fama da shi za ga yaro kuma yana kashi hallo gaskiya idan abun ya faru idan kana da dan kuɗi za ka yaro asibiti in baka da hima za ka nemi rance a gurguje kai shi asibiti in ka iya kokarin ka ka ga daidai na ta su shida da Allah taimakin a na karshen shidan da na kai suka ce jinin ya sauka da suka ba shi magani to da na sa a shi dan samu abuwa kuma bayan haka ma'aikatar lafiya da aka kai mata report sai ta yi kokari ta zo ta dan agaza mana suka ba mu maganuka suka yi mana suka yaran allurori an ce kaman ba ku da asibiti a nan garin haka ne eh gaskiya ba mu da asibiti tun da yanzu baka da kuɗin kana da kuɗin maganin ma kuɗin babur din ma da zaka je shi aiki ne dole sai ka nemi babur to daga nan ake dan samun matsala wani lokacin yala labaya suna haruna abdurrahman akwai maganar bullar wata cuta da har yanzu watakila eh, ba a ma san sunanta ba insha Allah wannan ta faru akan mu saboda na kai yaro na akalla ya kai sau hudu laraba na kuma kai ne laraba ne laraba zango sannan na kai kuma shiwangara ita kuma shine karamar hukumar mu shine kuma ainihin gurin hukuncin mu da aka ya fara wannan alamun ciwo wannan ciwo ya fara da zazzabi mai zafin gaske da ciwon kai hatta da kuma amai da gudawa a wanda idan ya faru har ma jini yakan ɗaukewa akan samu wa'yansu ake musu ƙarin jini to idan an musu wasu kafin a yi ƙarin jinin ma ya zama a ce kawai mutum ya mutu yanzu yaya um, yanayin jikin yaron yake a yanzu dai gashi ina tare da shi ma da ɗan sauki amma kwanan nan ma da abin ya dawo masa yanzu nan ma haka ɗan saukin ya samu ya to yawo zo abokina ya sunanka ya jikinka yake yanzu da sauki kana cin abinci yanzu eh. Allah baka lafiya mu dai annoba ce ta faru a wannan gari namu na garin gidan Dugwas muke ta fama. Kuma yanzu hakan nan mun sauke alkur'ani akalla ya kai kashi biyu. sannan an raba addu'o'i dukkan masallatanmu idan muka yi kamsa salawati muna yin addu'a akan Allah ya tumbuke mana wannan bala'i da ya samu da mu sannan muna kira ga gwamnati da ta taimaka ta mana asibiti da hauran taimako na ainihin magunguna da wadda za mu tallafa wa yara ya sunanki saura shekar nawa shekara tara yanzu an ce mana kin yi zazzabi ko amma kamar kin samu sauki ko mm. zafin zazzabi da ciwon ciki mm, ya suna malam basiru da farko dai zazzabi suke yi idan suka fara zazzabi sai cikin su ya kumbura to daga nan idan cikin su ya kumbura suna nan suna nan da aka kai su asibiti to sai ga kamar sun samu sauki sai abin ya damu su a gidanka kana da waɗannan abin ya shafa? eh akwai akwai 'ya'yan yayuna akwai 'ya'yan ƙannena. tana a ciki ma ran da ma guda uku ne suka rasu a cikin gidanku eh a cikin gidanmu guda uku ne suka rasu akwai yarinya ta akwai yarinya wannan na. ok ma ka ta rasu eh da a gidan naku rana daya gidan daya guda uku ne suka rasu to wannan cutar ta fi kama yara kina eh yara daga yan shekara biyu abin da ya kasa haka yawancin yara abin da ya kasa duka suke kama to akwai asibiti ne a nan garin gaskiya babu mu ko ke mu zuwa ba garin sai dai mu je wangara zuwa laraba to tun yaushe ne wani abin ya fara kuka fara zuwa eh gaskiya da fara da wannan jinya a cikin garin nan tun kamar irin bayan babba sallah din nan haka aka fara kun sanar da hukumomi eh hukumar daga baya abubuwan suna zuwa suna jinjinta mana zahira an ce yaran ku suna ta rashin lafiya wasu ma na mutuwa yaya abin yake ne kai abin duk daga hin daga zazzabi dai du shi kenan kuma ya rufe a gaba bu wallahi wannan kwakwan bi ma yana yi mun ji asibiti mun ji asibiti amma ina ka gani har yanzu ba a samu tera abin ba yaya alamun kuke ganewa sun kamu da wannan lalura daga zazzabi dai suke kamuwa shi kenan kuma yaro he cikin sai kumbura he kai kama haka kahi yana yi shi kenan kuma eh, kumbura yake sosai haka eh cikin nake kumbura wallahi kuna lura da cewa ko sai sun ci wani abu ko sun sha sannan haka take faruwa ko kuma eh, abin yake duk dai haka dai in Allah ka abu ba an ci ba ma wani kuma he ya yake yi wani irin abincin suke ci duk dai ga hana abincin mu dai haka na ƙauye haka dai zuwa hinkafa taliya haka dai kunu duk dai ake yayya eh daga tuwo kenan ba wani abinci ko na jeji haka a tsinko yaɗiya ko ya kuwa haka ba a tsaftace ba tabbas sosai yara su ci ko wani abu mai kama da haka ana cin ya kuwa amma kuma ai ba sosai ba sa'i sa'i dai ana ci yanzu ke ƴaƴan ki nawa yanzu guda uku ne a yaran nan naki a shekarun baya akwai wanda ya taba yin zazzabi a suna zabi amma kuma ba kaman wannan ba yawa shine dama abin nake so in ci wannan din yana da bambanci da wancan gaskiya iya da bambanci da wancan to me bambancin sa ya fi zazzabi ya fi jinya amma wancan duk ba su haka ba inda shi wancan idan aka yi aka bai yaro magani ko aka yi dan asibiti haka hmm. yana samun sauki amma wannan an kai asibitin an kai asibitin ya gani kamar in ya samu sauki sai ka ga da dawowa me kuke ba su da kuka ga me kuka fara ba su misali maganin asibiti da ke ba haka maganin haka kwaya eh. za a so mihi kuma in an ga bai samu sauki ba sai a tafi a kai asibiti ba kwa kin san akwai dan jike-jiken mu na mutanen karkara haka kafin tun da kuka dan jika musu wani abu ne ku dan ba su ko ku dan shafa musu musamman in cikin na ya dan kumbura duka ana bayarwa maganin gida haka ba duk ana haɗawa kan ana bayyana kamar da me da me kuke ba su haka dai kamar maganin bayan ma maganin rana mm. maganin laima eh. haka za a haɗa yaro a bahi mm. kuma an ga abu bai titiya ba ya tafi kai ya asibiti yanzu wannan da yake kan cinyarki kwana sanawa da wannan zazzabi gaskiya kwan biyu ya haura wata biyu ma gaskiya wasu daga cikin iyayen da wannan cuta da ba a san kanta ba ta kashewa 'ya'ya mun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai zan da likitoci ba dan kuɗi suke ba ba dan kuɗi suke ba ha ba dan yabo ba ha ba dan buɗar yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi to kamar yadda na fara faɗi tun da farko abin takaici mutanen garin ba su shaidawa hukumomi a lokacin da aka samu bullar wannan cuta a kan lokaci ba kamar yadda wakilin mai unguwa ya shaida wa wakilin sashen hausa a hirar da ya yi da shi to amma kash ma sauraro a saboda ƙurewar lokaci sai makon gobe idan allah ya kai mu za mu je ta bakin mai unguwa da kuma mai wakiltar shugaban ƙaramin hukumar wannan gari a halin yanzu kuwa a madadin mahmud ibrahim kwari mai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. To a gaishe ku yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice. To a wata nasara da wasu ke kallon ta yi hannun babbar riga da tsauran shirin shugaba Donald Trump ta kuma nuna irin tsarin da aka gina Amurka ta yadda kowa zai iya cimma burinsa idan har ya nuna ƙwazo. masu kada kuri'a a helena babban birnin jihar montana sun zaɓi wilmot collins wanda a da tsohon ɗan gudun hijira ne daga liberia a matsayin magajin garinsu collins shine ba amurke ɗan asalin afirka na farko da ya zama magajin gari a tarihin wannan jihar ta montana babu shinge ga abin da kake so ka zama da santi 25 na shigo ƙasar nan aljihuna in ji collins mai shekaru 54 yayin wata hira da ya yi da murya amurka ba dai kowa ne zai yi farin ciki da wannan nasara ta tsuwa ta sabon magajin garin ba a wannan jiha da ke yammacin amurka mai ra'ayin mazan jiya shugaban amurka donald trump ya nufi kasar vietnam a yau juma'a a ziyarar kwanaki sha biyu da yake a gabashin asiya inda yake tattaunawa kan batutuwan da suka shafi kasuwanci da diplomasiya da kuma koriya ta arewa To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin in yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyata ga iyalan kawunmu marigayi rabaran adamu sambo da ke bauchi saboda rasuwar diyarsa ta bi ta aron su shekaran jiya laraba allah ya rahamshe ta ya kuma ta'azantar da yan uwa duka yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin cd da injiniyanmu na wannan lokacin ni ibrahim alfasi garba ke cewa sai da hantsin